jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin asabar ne daya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine tafsirinmu na farko a wannan wata mai albarka wanda kuma ci gaba ne na tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci namu wanda insha Allahu kafin bayanai da za su biyo baya kamar yadda muka saba a bisa al'adarmu za mu buɗe wannan majalisi namu da sauraron karatukan ayoyin da za mu tashi a kansu insha Allahu daga kan shafin ma nan sakh min ayatin aw nunfiha ala ramma falyatafaddal mashkura a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim ma ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيك waɗannan su ne jeren giyar ayoyin wannan shafi wato daga fadin Allah madaukakin sarki ma nan min ayatin zuwa inda alaran ma ya tsaya Allah ubangiji ya dafar da mu da abin da yake alkhairi akwai abubuwa kamar guda uku insha Allah da mu buɗe wannan majalisi namu da shi a wannan karo daga bisani sai mu ainihin wato tsora kamar yadda muka saba abu na farko muna ainihin wato ƙara salati ga fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da ainihin wato mutanen gidansa da sahabbansa waɗanda su ne ɗan mazan jiya da suka koyo mana wannan addini daga gare sa muna addu'a ta musamman ga almajiransu tun daga zamanin tabi'ai har zuwa waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa zuwa wannan zamani namu da muke rayuwa a ciki addu'a ta musamman ga ainihin wato malaman da su ne suka yi sanadin wato iya wa fassara ma'anoni ko tarjama alkur'ani a bisa karantar da mu da suka yi ubangiji Allah ya musu sakayya da tukuiti da gidan aljanna waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya ji kansu da rahma ya sa aljanna ta zama komansu addu'a ta musamman ga iyayenmu waɗanda suka ainihin ɗauka wato a matsayin haƙƙi a kansu domin su sanya mu a makaranta domin mu koyi karatun addini Allah ubangiji ya saka musu da gidan aljanna Allah ya gafarta musu zunubansu ya sa ainihin wato haske a cikin kabarinsu ya kuma faɗaɗa musu godiya ta musamman ga ainihin wato al'umman musulmi baki ɗaya wanda a daidai wannan gaba muna taya mu baki ɗaya murna da ainihin wato halartar wannan azumi na wannan shekara babu shakka ni'ima ce babba Allah ya kaddara bawa ya shaida wannan wata mai albarka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mana nuni izuwa ga irin falalan da wannan watan ke dauke da shi daga cikin waɗanda zamu yi wa godiya ta musamman akwai ainihin wato al'umma da suke halartar wannan tafsirin wanda Allah cikin hikimarsa a wannan karan har baƙi suka kawo mana ziyara daga ainihin wato jihohi da kuma ƙasashe na ƙetare a zaune a yanzu haka yadda muke akwai wani dan uwa wanda kusan shekara ashirin da ke kenan rabuwar mu da shi amma a wannan shekara da za a fara tafsiri yace in Allah da da shi za a fara kuma Allah ya kaddari ya halarto in fact ya riga mu ya yawan mu da muke a gari zuwa malam Muhammad Sani Abdullahi Allah ya taka mishi da alkhairi abokin karatun mu ne mun yi karatu da shi a karatun secondary kusan shekara hudu da suka gabata yana a garin Kaduna ne ya kawo mana ziyara malam muna maka addu'a sakamako da Allah yake yi wa bayi kyakkyawa Allah ya sa ka samu an wato wannan sakamako Allah kuma ya amfanar da mu abin da za mu yi har ila yau a cikin ainihi wato wannan taro namu akwai waɗanda daga kasan Ghana ma suka zo suna zaune a cikin masallaci tare da su muka ainihin wato zo Allah ya saka wa kowa da alkhairi sannan masu kula da ainihin wato a hidindimu na wannan masallaci tun daga kan limamai da ainihin wato ladanai da mamu da kuma ainihin wato me ake cewa kan jirgi ko ciyaman na ainihin wato kwamiti na wannan masallaci Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi babu shakka kamar yadda muka saba a kowace shekara muna yi wato kokarin gabatar da tafsirin alkur'ani da kuma wasu darussa wannan karan Allah cikin sa saboda yanayin lokuta ba mu zo mun gabatar da tsare-tsaren da za mu yi wato gabatar ba a yau da yake ɗaya ga watan ramadan da haka yanzu nan ma da ina iso ake gaya min wani ɗan tsaiko da aka samu kamar yadda aka sani mun saba a irin wannan wata iyaye mata mukan yi musu darasi na musamman a musamman a ranakun asabar da lahadi a cikin wannan masallaci to azumin yau ya fara mana a ranar asabar ne to kuma gaskiya a wannan tsarin a kowace a wannan karan darasin iyaye mata zai rinka zuwa ne a ranakun lahadi kadai to ina jin sakon bai isa ba shi yasa har aka samu iyaye suka taru yau da safe da haka muna bada da haƙuri akwai uzuri ne wanda ya gito mana a ranakun asabar a wannan karan in fact a kusancin asuba ma da na tafi wannan uzurin ban dawo ba sai dab da la'akar din nan to shi yasa ina jin an ce har wasu ma sun je nema na ko lalle ba za a ganna ba kan Allah ubangiji ya sa mu dace da haka insha Allah tsarin darasin nasu zai rinka zuwa ne a ranakun Lahadi kamar yadda aka saba karfe goma na safe in Allah ya yarda Allah ya sa mu dace wannan kenan abu na biyu yana daga cikin sunna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sunnanta duk sanda wannan bako na musamman ya shigo yana yi wa al'umma albishir ba dan komai ba sai saboda irin dimbin alkhairai da wannan watan ke zuwa da shi manzo Allah kamar yadda an yi wato Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda ya ruwaito yace idan aka shiga watan Ramadan sai manzo Allah ya ce wa al'umma ja'akum Ramadan jama'a ga bakon da kuke tsammaya ya iso watan Ramadan kenan shahrun mubarakun wata ne mai dimbin albarka Allah maɗaukakin sarki ya alaƙanta albarkatu masu yawa da wannan wata daga cikin alkhairin watan a cikin watan ake buɗe kofofin aljanna gaba ɗaya. a cikin watan ake garkame kofofin wuta manzon Allah ya ce cikin kofofin aljanna babu wanda za a kulle har sai watan ya fita cikin ƙofofin wuta kuwa ba wanda za a buɗe har sai bayan watan sannan shedanu wanda suke sa mutane su saba wa Allah za a kama su a garkane su a saka su a cikin sarka a daddaure su da haka sai kaga babu yadda za su samu damar sanya wa mutane wato wannan tunani na saba wa Allah madaukakin sarki shi yasa kake ganin wani irin natsuwa yakan kama bayin Allah a cikin wannan wata to shi yasa ainihin wato muka ga dacewa akwai abubuwa da ya kamata mu ainihin tunatar da mu alhamdulillahi malamai sun ta faɗakarwa kafin a shiga watan amma sai muka ga duk da haka bari ma yi wato ambata mana wasu abubuwa wanda ya kamata mu ƙara himma a kansu saboda albarkan wannan wata akwai wata 'yar risala wanda wani bawan Allah ya aiko mana da shi sai na ga yana da kyau mai sharing a fa'idan da ke ciki a risala an sa masa suna halus salafi fi ramadan yadda magabata na kwarai suke kasancewa a cikin watan Ramadan wani bawan Allah ɗalibin ilimi ne ya harhaɗa daga cikin ayyukan manyan malamai to daga cikin abubuwan da ya kawo ya kawo wasu abubuwa ne da ya kamata mutane su ba da kulawa kwarai da gaske a kansu tun daga farko shi yake cewa bismillahir rahmanir rahim akhil muslim ya kai dan uwa musulmi ukhtil muslima ya ke yar uwa musulma salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mana ya fara da yin sallama sai ce ab'adu ilaikum hadhihi risala muhmalatun bil ashwaqi wa tahiyyat al ina aika muku da wannan sako ina mai shauki da kuma gaisuwa mai ainihin wato girma gare ku sai ce ha ilaikum min ƙalbi min qalbin uhibbukum fillah na aiko muku da wannan sako ne daga zuciya wato ina kaunan ku samu alkhairin da ni na samu da haka ina nuna muku kaula saboda Allah nas'alullah an yajma'ana bikum fi dari karamatihi wa mustaqirru rahmatihi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya hada mu a gidan wato karamarsa ya kuma tabbatar mana da rahmansa sai ce wa bi munasabati qudumi shahri ramadan saboda shigowan watan Ramadan uqaddimu lakum hadhihi an-nasiha zan gabatar muku da wannan nasiha hadiyatan a matsayin kyauta na kenan gare ku ina fatan jama'a gani wato wannan shine gift da zai raba mana na shigowan watan Ramadan mutawadhi'a ina mai kankan da kai zuwa ga Allah arju an tataqabbaluha bi qadri rahbin wa tubadiluni an-nusha hafizakumullahu wa ra'akum yace ina fatan za ku karɓa wannan kyauta nawa cikin farin ciki kuma kuma idan kun ji wani kuskure a ciki to dan Allah ku gabatar min da nasiha Allah ya tsare ku da kuma in yi wato kiyaye ku sai ya ce kaifa nastaqbilu shahr ramadan al-mubarak wanda Allah ya raya shi ya shaida wannan wata mai albarka yaya ya kamata ya gabaci ya fuskanci wannan wata ne sai ya bude da faɗin Allah madaukakin sarki ce qala Allah ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان wannan wata mai albarka shine watan da Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa a cikin ainihin wato alkur'anin akwai bayanai na shiriya da kuma abubuwa da ke rabe tsakanin mai kyau da mara kyau tsakanin shirka da tauhidi da shirka sunna da bid'a Allah ka datar da mu malamin yace akil karim ya kai dan uwa mai daraja خص الله شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص كتنا تيوى الله يكيبا سوانا وتاني البركة دوسو abubuwa na falala wanda sauran watanni ba su da shi daga cikin waɗannan abubuwan sai ce khalufu fami sa'ini atyabu inda Allah min rihil misk ka tuna cewa bashin da bakin mai azumi yake yi ya fi ƙanshi ya fi daɗi a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da turaren albishi kaga me yake maka ishara ka yi amfani da wannan bashin bakin naka a da kake azumi a yinin ramadan ka rinka ainihin wato yin addu'a kana zikiri kana salatin manzon Allah kana hailala kana haukala kana tasbihi kana tahmidi kana karanta alkur'ani domin duk abin da zaka furta daga wannan bakin to idan ya zama abin da Allah yake so ne kaga an samu nurun ala nur dama bashin bakin kadai Allah na jin daɗin shi fiye da turare to ina kuma sai ka haɗa bashin bakin da karatun alkur'ani da ka kada mu yi wasa ranan wato a cikin ranakun watan ramadan jama'a shi yasa kuma kake ji ake nuna mana haɗarin ka rinka amfani da wannan bakin wajen fusata Allah madaukakin sai duk abin da Allah baya so to kada ka furta shi da bakinka da haka kada kai karya. kada kai yi wa mutum kazafi kada kai nimanci, kada kai batsa kada kai kwarkwasa da sauran abubuwan da Allah ya haramta jama'a an fahimta ko abu na biyu ya ce ka tuna cewa a cikin wannan watan tastakthirul mala'ika lis imina, hatta firu mala'ikun Allah suna nema wa bayin Allah masu azumi suna nema musu gafara kuma ba za su fasa nema musu gafara ba har zuwa lokacin buɗe baki ma'ana tun daga sahur din nan da ka gama cin sahur alfijir ya fito ka fara azumi mala'iku za su ta nema maka gafara har zuwa yanzu har zuwa sadda za a yi buɗe baki ashe kaga wannan wata ne da ya kamata a ce mutum ya gode wa Allah da Allah ya kai shi wannan wata abu na uku yace yuzayyinu Allah yau yawmin a jannatahu wa yaqul a kowace rana Allah yana ƙara adanta aljanna wato za a ƙara yi wa aljanna kwaskwarima aljanna ta ƙara yin kyau sai Allah ya rinka cewa yushiku ibadiyar salihun an an humul mauna Allah sai ya rinka cewa saura irin bayina nagai a cikinsu su su ƙare wannan wahalan da suke sha a duniya duk waɗannan matsaloli da muke fuskanta ko Allah na yi mana albishi cewa mu ƙara haƙuri saura kaɗan ya ƙare wannan tsananin zafin rana wannan tsananin tsadar rayuwa yunwa fatara talauci wahalhalu tsadan mai cire subsidy ko azzalumai da suke mu, Allah na cewa ku yi haƙuri saura kaɗan za su ƙara shan wannan wahalar wal'aza da cutarwa sun yasiru ilaiki sai su dawo su shiga cikin kiyake aljanna da haka Allah na ne yana ta gyara mana aljanna yana jiran lokaci yayi ya shigar da mu ashe kaga bai kamata mu sakaci ba Allah ka sanya mu daga cikin mazuwa aljanna na hudu tusaffidu fihi shayatin a cikin wannan wata ake ainihin wato sarkake shedanu kuma a kulle su sannan tuftahu fihi abwabul janna a cikin wannan wata ne ake buɗe ƙofofin aljanna wato galaku abuwa bunnar, sannan a kulle ƙofofin wuta an fahimta ko tuftahu fi abwabil janna wato galaku fi abuwa nar a cikin wannan watan ne har ila yau malai yace fihi laila akwai wata dare ana kiran wannan dare lailatul qadr hiya khairun min alf shahr wannan dare ta fi alkhairi fiye da watanni dubu man kurima khairaha faqad kurima alkhaira kullah duk wanda bai rabauci ba a wannan daren to ba zai taba samun alkhairi ba a rayuwar nan ya gama yin asara Allah ya tsare mu malam yace har ila yau yukfaru lis-sa'imina fi akhir lailatin min ramadan a cikin wannan wata ake yin gafara ta musamman ga bayi a kowace dare a cikin wannan wata ramadan sannan an zo daren ƙarshe kuma sai a yi gafara na musamman na ƙarshe sannan lillahi utaqa'un minan nar a wannan wata ne Allah ke yanta bayi daga wuta wa zalika kullu lailatin min ramadan wannan yanci da ake yi wa bayi a watan ramadan a kowace dare Allah yake yanta bayi kamar yadda annabi ya faɗi har ila yau a cikin wani hadisi ya yace idza kana awwalu lailatin min ramadan idan aka shiga daren farko na watan ramadan to daga wannan daren ake samun alkhairan da yake da alaka da wannan wata da haka daga daren da ya gabata a jiya kenan zamu ce ko da aka ce an ga wata din nan to daga wannan daren Allah ya fara yanta bayi daga wuta shi yasa ka ji muke yawaita addu'a Allah ya sanya mu daga cikin yantattun bayi to da malam ya gama kawo irin waɗannan kristiya na watan ramadan sai ya ce fa ya asil kari ya kai dan uwa mai girma shahrun hadhihi khasa'isuhu wa fada'iluhu bi ayyi shay'in nastaqbilu irin wannan wata da yake da wannan irin kebantuwa to ta yaya ya kamata a ce ka shiga wannan wata sai ce bilin shigali billahi wa tuli sahari tsakani da Allah irin wannan wata ya kamata mutum ya fuskanci wannan watan da wasanni da ainihin wato kallake kallaken fina-finai da daddare ya hada idan shi ya hana idan shi bacci abin takaici abin da wasu suke yi kenan wani ya shirya wasanni ne kawai zai ta yi Allah kaɗai ya san awannin da wani ya ɓata a yau ɗin nan da aka fara Ramadan wajen buge-bugen jim a waya ko a system ko a talabijin ko kaza ko kaza. Haga wannan bai san muhimmancin watan nan ba. Allah ya kyauta. wani yana nan shi kuma kallace-kallacen wato fina-finai yake yi Allah ka tsare malam yace to bai kamata a ce ka shiga irin wannan wata da irin wannan dabi'u ba au natazajjar min qudumihi wa yusqila alaina ko ko mutum zai rinka jin takaici da damuwa ka san wani kuma ya shiga cikin damuwa shi wallahi ya shiga watan da ba zai rinka cin abinci da rana ba ka ji tsoko wannan ai soko ne ba <laughs> shi kawai damuwan shi kenan wani yana nan yanzu cikin kunci da damuwa in dai ba ka cikin shedanin da aka daure me zai sa ka damu a wannan watan koko <laughs> jama'a ai shedan da aka daure ne yake shiga damuwa to idan ka ganka kana cikin damuwa ko to wala Allah ka zama karan shedanu kenan Allah ya Allah ya sawaka mala yake udu billahi min zalika kulli muna neman Allah ya tsare mu daga irin waɗannan ɗabi'u walakin sai mala yake abin da ya kamata al'abdu salih bawa nagari ya yastaqbilahu bitawbatin naso bawa nagari yana shiga wannan wata ne ta hanyar farawa da tuba irin na zarar da haka kowa ya kokari ya tuba daga laifukan da ya san ya gabatar kada ka shiga watan cikin kazantan zunubai abin da ya kamata ka fara kenan da haka ka fara bincikar tsakaninka da mahaliccinka babu matsala na shirka idan akwai to ana ce maka ka tuba kuma ka kubuta daga wannan laifin daga wannan daren farko tsakaninka da Allah mahalicinka babu abubuwa na bidiyoyi da kake aikatawa babu abubuwa na sabo na yi wato laifi da kake yi idan akwai shi to ka ainihin wato tuba wa Allah sannan sai ka duba tsakaninka da wato halittu bayan Allah su ma ba wani wanda ka cinye haƙƙin shi ko kun fahimta jama'a babu wanda haƙƙin shi yake a kanka to kai marmaza ka je ka same shi ku warware wani na taɓa cin bashin ka ban biya ba to wallahi ban san in samu matsala a watan nan ga kuɗinka na dawo maka da shi wani na taɓa maka laifi kaza ina neman alfarman ka yafe min wani na taɓa cutar da kai ka yi haƙuri duka abin da ya kamata kenan fa jama'a gane wannan da ke ku ba wai kawai kai ta tunanin cewa an shiga ramadan an shiga ramadan ba kawai a'a ka bincike tsakaninka da Allah ba matsala tsakaninka da bayan Allah ka ka aini wato sauke haƙoƙi to daga nan sai ka aini wato gane cewa eh lallai ka yi wa wannan watan shiri na musamman jama'a ana ganewa ko sannan yace wal azimatu sadiqa bawa nagari yana yin shiri ne na musamman da azama na gaskiya ala domin ya samu riba da wannan watan yake dauke da shi wa ammaratu awqatihi bil a'mali salihah sannan yana shiri ya ainihin wato cika lokutan shi da ayyuka na gari sai ce sa'ilina Allah al-i'ana ala husni ibadati muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin bayi wanda za su yi ibada kyawawa a cikin watan to ga abubuwan da malam zai ba mu shawara kaman guda biyar da ya kamata kowa ya rike a matsayin guzuri malam yace awwalan abu na farko as-sawm a cikin wannan wata babu ibada mafi falala kaman azumin da ake yi a wata ko mun gane wannan dama watan watan azumi ne to azumin nan da ake yi yana daga cikin abin da yafi komai muhimmanci shi yasa duk yadda za a kada a raya to kada ka kuskura ka gaba ka yi azumi a cikin wannan watan ba shi yasa ka ji qur'ani za mu zo kan ayoyin idan muka zo nan ne inda za mu yi bayani insha Allah da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ya farlanta mana azumin watan Ramadan sai ya ce amma wanda yake da hamzari na rashin lafiya ko yana a halin tafiya to shi an yi mai sassauci in bai yi azumi ba ba komai amma ƙarshen ayan sai Allah ya ce ne wa anta sumu khairul lakum amma duk da haka ba wallahi da za ku yi azumi ya fi muku alkhairi saboda shi Allah da ya ce mai azumin ya san sakamakon da azumin ke jawo ma mai shi da aka yi farlanta mana shi to kaga kai da baka a halin tafiya ko a halin rashin lafiya to kada ka kuskura kada kai sakaci kai asaran azumi da ake yi a cikin wata to abubuwan da ke bata azumi kuma suna da yawa ba wai abinci da abin sha ba kawai abinda mutane ba sa ganewa kenan da dama mutum sai ya ga wai in ya kuni da yunwa ya yi azumi amma a daidai lokacin bai daina ƙarya ba bai daina shaidan zur ba bai daina maganganu na batsa da fasikanci ba wallahi duk wanda ya aikata irin waɗannan Allah baya bukatan azumi shine abinda manzon Allah ya gaya mana man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajati an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bai yi wa bakin shi linzami ba bai rinka lissafa abin da yake fitowa daga bakin shi ba ya rinka sakin baki yana faɗin duk abin da ya ga dama yayi ƙarya yayi wa mutum shaida zir to yunwan banza yake sha haka nake shi domin Allah zai buƙatar kishirwan shi zai buƙata an yi wato yunwan da yake sha ashe kaga bai kamata kai aikin da zai sa kai asarar azumin ka ba ko mun gane wannan da haka kowa ya rinka lissafin me da me yake aikatawa a ranan wato a cikin ranakun watan ramadan an fahimci wannan Allah ya samu dace to ina kuma ga wanda Allah ya kiyaye shi kuma yana ji yana gani da gangan ba wallahi wani sai je kare azumin shi ya ci abinci wani ya je ya sha giya wani ma zina zai je ya Allah ya kiyaye ko matarka da kake halakkanka an nesanta ka da ita a ranan azumi tsakaninka da ita sai inda daddare ne jama'a ana fahimta ko to wannan abu na farko kenan kowa yayi yi kokari ya ga yana tarairayan azumin shi kada ya bari wani ya bata mishi daga cikin abubuwan da ke bata azumi ko ya rusa wa mutum ladan azumi akwai ka rinka cacan baki da dan uwanka ko kuma ma ku yi fada shi yasa kaji manzon Allah ya ba mu shawara yace idan waje ne neme ka da fada ko ya neme ka da tatan baki rinka zagin ka me aka ce ka yi falyakul inni mru'un sa'im sai ka ce ai ina azumi ma'anan wannan shine azumi ya tsare ni daga wannan wautan da haka ni ba zan yi ba duk abin da zaka faɗi ka je ka faɗa to kaga kenan ana nuna maka da ranar azumi ba a san a ganka ce rigima ko hayaniya ba ma wani yana nan ya kunni yana ta hayaniya yana ta rigima da mutane an tuka mashi matin ya ce banza sakare dan iska kawai ya wuce ka bata azumin ka abin da ya kamata ka zama daga cikin ibadur rahman wanda Allah ya ce yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna salaman salama haka suke cewa wato azumin ana son ya ladabtar da kai ne ya tarbiyyantar da kai ka zama wani irin bawa sabon halitta ba irin yadda kake a da ba jama'a an gane abu na farko kenan malai yake ne abu na biyu alqiyam ka dage wajen tsayuwan watan ramadan da rana ka uni kana ta ibada azumi ko to da daddare kuma ka samu ka na sallar dare kada kai amfani da daren kai ta bacci ko kai ta shashanci har gari ya waye ba kai tsayuwa ba kai asara ka jinkimar da ta sa aka shar'anta tarawih ke ta can da ake yi bayan isa ko Shi ne saboda ka samu wani rabo na wannan sallar daren sannan kuma ya zama da kai za a fara tare da liman kada ka zo a makari sannan kuma a ƙare da kai har manzan Allah sai da ya albishir yace duk wanda aka fara sallar ne da shi aka yi kabbaran harama ko liman ya ce sau na Allahu akbar da kai aka fara kuma baka fita sallan ba sai da liman ya kare har wikiri aka yi assalamu alaikum assalamu alaikum ko manzo Allah yace sai a rubuta maka lada kamar ka raya daren gaba ɗaya kana ibada ko sakon ɗaya ba za a rage maka na lada a wannan daren ba gaba ɗaya in dai ka yi tare da liman ga ashe bai kamata mutum ya sakaci ba idan kuma mutum ya samu dama bayan ya kare wannan tarawihin tare da liman cikin dare kuma ya tashi ya ta salatin manzan Allah ko ya ta karatun alkur'ani in kuma nauyi ya rinjaye ka saboda gajiya baka tashi ba baka dai yi asara ba A shi ne wanda gabaki ɗaya ba zai wani nafula a cikin daren ba har gari ya waye da haka malamin ya baka shawara Ya ce ka yi kokari ka zama daga cikin masu raya daren watan ramadan da salloli to kun ga waɗannan abubuwa guda biyu aka ce ka raya yinin da ne da azumi ka raya daren da ne da salloli ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim sai bada sakamako da wanda yake waɗannan abubuwan zai samu a cikin watan manzo Allah yake man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azanci yin ramadan yana mai imani ingantacce da Allah ya san Allah ya fallanta mai da haka ya kiyaye dokokin Allah kuma yana sa ran ladan da Allah yake ba masu wannan ibadan Allah ya bashi manzo Allah yake to zai kare azumin duk laifin da yawa Allah kafin watan Allah zai yafe mai shi ta Allah kan uwan Allah ya yafe maka zunuban da ka sani a yanzu haka ba ganin ka rabautu to ballantana akwai wasu zunuban ma ka manta da su akwai wanda ka yi su ma baka sani ba to duka manzon Allah ya maka albishi cewa Allah zai yafe amma din shine ka azumin da imani da kuma kwaɗayin samun lada kaga an gaya maka falalan azumi ko to haka sallolin daren su ma sai manzo Allah ya kuma cewa man qama ramadana imanan hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka wanda ya tsayuwan salloli da ake yi a cikin daren watan ramadan shi ma kai yi su da imani kana mai kwaɗayin lada duk zunuban da ka aikata Allah zai gafarta maka to ta yaya ɗan uwa mai albarka mai daraja za ka yi sakaci ko da baka samu gafaran salloli ba to bai kamata ce baka samu gafaran azumin ba ko da baka samu gafaran azumin ba bai kamata a ce kai sakaci baka samu gafaran sallolin da ake cikin dare ba balantana duka guda biyu ya kamata ce ka hada ka ji sirrin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisi al-Imam Tirmidhi wata rana malaika Jibril zai same shi yace duk wanda watan nan ta riske shi da rai da lafiya aka fara watan da shi aka kare da shi amma kuma bai samu gafarar zunuban shi ba kai Allah ya tsine mishi albarka saboda wannan babu asararre kamar shi ka duba duk aikin da ake yi a cikin yini dalili ne na gafara duk aiki da ake yi a cikin dare dalili ne na samun gafara to kai sai aka fara watan tun daga ɗaya ga watan ramadan har zuwa ƙarshe ga watan ramadan amma ba a gafarta maka zunuban da ka shiga watan da shi ba wannan da Allah yana da wani amfani kuma shine sai mala'ika ya tsine mishi Ya ce manzan Allah ka ce amin manzan Allah ce kuma in wa masu albarka irin wannan watan ya kamata ka yi takaci wallahi ba wata ne da ya kamata ka yi takaci ba Allah ka sa mu dace abu na uku ɗan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da ake kwaɗaitar da wato mai azumi ko wanda ya riski wannan wata malam ce a sadaka daga cikin ibadoji masu falala a watan Ramadan to akwai sadaka Ka yi kokari a cikin ɗan abin da Allah ya hore maka kaga ka taimaka wa wani mabukaci ka yi sadaka a ciki za ka samu ɗimbin alkhairi da ɗimbin falala shi yasa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ila yau aka ba da labari cewa dama ya fafi kowa kyauta manzon Allah kana ajwadun nas haka ne ko ba haka ba sai aka ce wa kana ajiwadu ma ya yakunu fi ramadan in kana son ka ga irin kyautan manzon Allah to ka bari Allah ya kai mu wata Ramadan aka ce yana yin kyauta fiye da iska ka dubi iska jama'a kowa yanzu a inda yake yana shakan iska hani amma yi ko ba wanda ya tare wa wani nashi to kaddara yadda kake shakan iskan nan aka ce kyautan da manzon Allah yake yafi na iska Iska ma wanda aka ce al-mursala wanda yake gabatar saukar ruwan sama wannan iskan nan mai daɗi amma manzo Allah ya fi iskan kyauta to kai da me za a kwatanta kyauta ka kai a wata ramadan ko kai kai kan mammako ne kai na ba ta bambaruwa wani ko iyalan shi ba sa moran shi a cikin wata ramadan iyalin ka ba ai kamata ka dan kwance bakin lalinta ka ka sakin musu a cikin wata ramadan ka ce kowace ta zo ta diba <laughs> ina fatan jama'a gane sannan ka yi kokari ka ainihin wato kai alkhairin kai kai ga makwabta da abokan arziki da yan uwa dama nabi ya ce wabda biman ta'ul ka fara da waɗanda nauyin su yake a kanka wanda haƙƙin kula da su na wajen su yake a kanka su ne matanka ƴaƴanka iyayenka ɗan uwanka da kusa sannan makwabta sannan sauran al'umma ka yi ƙoƙari ka ga alkhairin ka yayi naso ya kai ga wasu a cikin wata ramaba sannan ka ji alkhairin da yake tattare da wato ciyarwa musamman a cikin wata ramadan annabi ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi duk irin ladan da mai azumin nan zai samu a wannan ranar to kai ma za a baka irin to me kai asara dan uwa a ce mutum ya yi azumi ya samu lada malala gashin tinkiya sai kai mishi buɗe baki to irin ladan nan da aka bashi sai a ce kai ma a kara baka bayan naka da aka baka na naka azumi sai sa kaga bayan Allah masu kwaɗayin lada suke shirya iftarus sa'imun su yi wa masu azumi su shirya musu liyafan buɗe baki sai ga mutum ya ɗibi mutum biyu mutum biyar mutum goma wani ya yi hamsin wani ya yi ɗari wani Allah kaɗai ya san bakuna da yake ciyarwa a cikin watan Allah to ka zamo daga cikin masu wannan alheri Allah ya samu dace abu na hudu ɗan uwa masu albarka malam ya ce al tihadu fi qira'atil qur'an jama'a wannan shine abu mai girma na hudu daga cikin ayyuka da ake yi a watan ramadan domin watan bayan azumi da ake yi bayan qiyamul laili da ake yi bayan sadakan da ake sa a yawaita yi to watan alqur'ani shine ayan da kaji malamin ya bude ayan da shi shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to a cikin irin wannan watan kada kai sakaci ya zan baka samu wani rabo na karatun alqur'ani so samu ne ka yi amfani da watan ka haddace ƙur'anin ma gaba ɗaya na fata an gane zai yi a haddace ƙur'ani a wata ɗaya to in ma bai yi wa ka samu wani abu da ka haddace a ciki sannan in ba ma za ka iya haddacewan ba ka karance ƙur'ani gaba ɗaya haka zan Allah yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a cikin watan Ramadan kowane watan Ramadan sai sun yi mudaratan alƙur'ani da shi da malamin shi mala'ika Jibril tun daga Fatiha sai sun sauke hanna to idan manzon Allah wanda shine fiyayyen halitta wanda Allah ya mishi gatan duniya da lahira yana irin wannan himma da ni da kai ne ya kamata mu kaga ya kamata a ce mu namu mun ninninka ko shi yasa shekarar karshe da annabi ya azumin karshe aka ce sai da suka yi bitan qur'ani sauka ji suka yi wa alqur'ani ya ɗauko daga farko aka jire aka ƙara ɗaukowa aka jire shekarar da annabi ya ban kwana kenan da ramadan da aka kai ma bai kamata kai takaci ba zuwa yanzu aya nawa ka karanta alkur'ani wani zai ce a ah, tun yanzu malam eh sosai kuwa aikin daren jiya ma <laughs> aya nawa yanzu ka karanta wani zai ce to muna nan dai muna shiri kana nan kana shiri to kada dai shiri ya kai ka dare dan wallahi wannan shirin wani zai kai har sai ana ce mashi gobe sallah yana nan yana ta shiri inda zai fara har sai an ce gobe sallah ba haka bane jama'a to ba ka da lokacin da zaka bata ka fara tun yanzu kai wa kanka tsari alhamdulillah zaka ga akwai wasu ma abota karatun alqur'ani har shawarwari suke ba mutane game da yadda za ka tsara lokacin ka na karanta alqur'ani ka ji sun ce maka in ka dauki qur'ani in Allah ya yarda idan a kulla yaumin zaka karanta shafi hudu to za ka sauke izu kaza ko za ka sauke qur'ani kaza ina fata an gane wasu kasu sun ce ka tsara lokacin naka aƙalla ko da bayan sallolin farilla ka rinka karanta wasu shafuka na alkur'ani ko ayoyi in Allah da dace ka samu damar saukewa wasu suke ka rinka karanta izu kaza a sallar dare ka rinka yin kaza haka to yi kokari ka yi wa kanka tsari kuma ka fara kuma kakkace sai an jima yanzu za ka fara jama'an gane wannan da ke ko da aka kada kai wasa da daman nan da ka samu in kana son ka gane wanda yake takaici da samun wannan daman ko je ka tambayi wanda yake kwance cikin kabari zai ce maka wallahi da zai samu ko da tafan ɗaya ya zo ya shaida watan ramadan ya koma kabari ya fi son shi fiye da komai a rayuwar shi to wai sai gashi kai ka samu awanni kana dab da samun awa 24 yanzu amma yanzu kai ba kai komai ba kana nan kana shirin za ka yi to kan mu bari lokacin ya kure mana Allah ka samu dace da aka yi kokari ka samu rabonka na ainihin wato karatun alkur'ani idan ba za ka iya karantawa a karan kanka samu wanda za ku yi mudarasan shi kamar yadda ka biya maza Allah yana yi da mala'ika jibril sai ka zauna akar makallahu ina son ko ba komai a koya min suratul fatiha iya karatun shi da kyau kai ta koya ko da shi kadai zaka rinka yi kullum Allah ka samu dace abu na biyar yan uwa masu albarka malamin yace aljulusu fil masjidi hatta tatlu ash-shams yi kokari ka samu lokaci da zaka rinka zama a masallaci kamar yadda muke zauna a masallaci yanzu idan ana wani darasi fa biha wa ni'ma mala'iku za su zo su lullube ku da rahma kamar yadda manzon Allah yayi bayani ko majtama qaumu fi baitin min buyutillah la sunna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhum ar-rahma فحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده duk sanda wasu al'umma suka zauna a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta alkur'ani suna darasin alkur'ani to sai Allah ya lullube su da rahma ya sa mala'iku su zo su cika taron su sannan sai Allah ya rinka faɗin sunansa ɗaiɗai yana yi wa mala'iku wato bayani cewa ga wani ɗan wane shi ma yanzu yana masallaci kaji kai shuran naka ma ya wuce cikin mutane a cikin mala'iku ma za ka yi shura a nan za ka samu kulowa ko ta da ya fi maka wannan Allah ya samu dace da haka malam yace haka kuma ka rinka samun wani lokaci ko da daga lokacin sahur ne zuwa ainihin wato sallah asuba zuwa alfijir ya fito ko zuwa rana ya fito ko daga bayan sallah asuba zuwa fitowar rana ka dai samu lokaci da kake zama a masallaci kana amfana kanka da kanka shi ma ya kawo hadisai a ƙarƙashin haka daga cikin abubuwan da ake kwaɗaitarwa akwai wato mutum ya ƙoƙari ya yi itikafi a cikin wannan wata ani itikaf yana daga cikin ibadoji da manzan Allah yake ba ta kulawa a cikin watan Ramadan haka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a goman ƙarshe to shi gaba ɗaya a masallaci yake yi shine itikafi ka tattara ina ka ina ka gaba ɗaya ka jigge kayanka a gaban Allah ba ka ba shiga hulɗan jama'a kuma sai bayan kwana goma sai azumin ya tafi manzon Allah shekaran ƙarshe har ila yau aka ce ba ma kwana goma ya ba rabin watan ya yi a cikin masallaci ne kwana goma sha biyar jama'a an gane wannan da ke ko wannan zai sake baka dama ka samu additional contact hours tsakaninka da mahalicinka ina fatan jama'a an fahimta daga cikin abubuwan da ake son mutum ya yi kokari ya yi su inda hali a watan ramadan al'umratu fi ramadan idan kana da wadata wallahi ka je ka sauke umara a wannan watan jama'a musamman kai umaran a goman karshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake duk wanda Allah ya sauƙaƙa mishi yayi umara a watan ramadan kowa ya san umara dai ko to ladan da za a baka kamar ladan da ake ba wanda ya sauke aikin hajji annabi ya ce umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan daidai suke kankan suke da ladan aikin hajji da mutum yi kaga sai da kake da wadata an baka yi umara ba mai amfanin arzikin naka wala arzikin ka ba ta maka rana ba Allah ya kyauta na takwas daga cikin abin da ake kwadaitar da mutane shine ta taharri lailatul qadr yi ƙoƙari ka kirjaji samun wannan dare da muka yi bayani a dazu shine lailatul qadr idan ka kirjaji daren kuma kai dace ka riski daren to ka raya wannan daren da ibadoji masu ɗimbin yawa kada kai sakaci to annabi ya gaya mana wato kaman ka ce in ya ba mu kaman ka ce satan ansa ya ce daren ana samu ne a goman ƙarshe a goman ƙarshen ma a dare rakin mara to kaga in kana da wayo duka goman ƙarshen ka raya su tunda dai dole yana ciki ko to kaga za ka samu kenan insha Allah Allah ya samu dace na taran su yace al-iktaru min adh-dhikri wad-du'a wal-istighfar a cikin wannan wata ka ƙara yawaita ambatan Allah da kake yi ka yawaita addu'o'i da kake yi sannan ka yawaita neman gafara kada kai sakaci da istighfari a wannan wata kada kai wasa da gaya wa Allah bukatunka na duniya da lahira a wannan wata sannan kada kai sakaci wajen yawaita ambatan Allah sun san dama manzo Allah ya ce kada bawa musulmi ya bar bakin shi ya bushe da ambatan Allah la yazalu lisanuka rataban an dhikrillah haka bar bakin ka ya bushe daga ambatan Allah da haka kai yi wa iyayenka addu'a kai ta nema musu gafara wa qur rabbirhamuma kama rabbayani saghira to waɗannan abubuwa sune abubuwan da malamin ya lakasa a matsayin abubuwan da yake baka shawaran ka ci moriyansu to kaga in ka hada waɗannan abubuwa to Allah ya da ba za ka yi asaran wannan wata mai albarka ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to ina ganin da wannan sai mu tafi zuwa ga gaba na uku kenan insha Allah sai mu shiga cikin bayanan ayoyin da muka ji karatun kamar yadda muka ji daga wannan aya da za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki ma nan sah min ayatin aw nunsiha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير wannan aya da Allah madaukakin sarki yake isar mana na sabo shine babu wata aya da muka shafi ko kuma muka ainihin wato sauya saƙon aya Allah yake face abinda za mu kawo to zai ci abin da muka shafe alkhairi ko kuma ya zama suna alkhairin kan kankan amma an kawo wani wato sassauci ne a ciki da Allah ke kai baka san Allah ne iko ne akan komai ba za mu zo mu ji insha Allah wannan aya hikimar da yasa ko kuma daga cikin da yasa Allah ya saukar da ayar an rinka saukar da wasu dokoki ne a cikin alkur'ani daga bisani sai Allah madaukakin sarki ya zo ya kawo wani dokan sai ya dauke wannan to ne sai yahudawa kun tuna da yahudawa da muke labarin sai suka ɗauka sun samu dama da za su soki annabi su soki sakon da ya zo da shi na alkur'ani sai suka rinka cewa to mu ba ma gane kan ƙur'anin nan ba munafukan cikin musulmai kuma suka taya su ya za a ce yau an saukar da doka a yi sallah raka a biyu gobe kuma a zo a ce an fasa a yi raka a kaza ne ya za a yi a zo a ce yau an ce mu kalli nan a matsayin alƙibla gobe kuma a ce mu kalli takin ka'aba ya za a yi a ce an faɗi hukunci kaza yau gobe a shafi ne sai Allah ke kai ku saurara babu wata aya da muka shafe dokanta ko muka kawo wata ayar a madadin wannan face sai wanda muka kawo na ƙarshen nan ta fi wancan alkhairi ba akwai wanda bai san abin da ya fi alkhairi ko kai ne kake a tsohon gida sai aka ce za ka koma sabon gida ba murna kake yi ba yawon gane wannan da kyau kana da tsofaffin kaya Ya aka ce ga sababbi an kawo ba za ka yi murnar ka sa wannan sabon ba amma da yake ba yahude ba yahude ne wai kawai dan dai ya soki sakon da aka saukar wa manzon Allah sai suka rinka neman su shi da wannan shine sai Allah ya yi wa manzon Allah yakin maimai Allah ya ce rabu da su ni zan ba su amsa ai ayan da muka kawo a madadin wancan ita ta fa alkhairi na fata an gane ko kuma ya zan alkhairin da ke cikin wannan da wancan da muka shafe duka ɗaya ne da haka ba wani bambanci kamar mutum ne ka karbi naira dubu ɗaya a hannun shi sai ka bashi naira ɗari biyar biyar guda biyu ne bambanci abin da aka yi duk ɗaya ne kiman wannan dai ita ce wancan abin da wannan guda ɗayan zai maka ita ce waɗancan guda biyun za su maka ko kun fahimta jama'a to shine ko dai a maimaita irin abin da aka shafe ko kuma a kawo wanda ta fi wancan alkhairi to da Allah ya gama ba su wannan amsar sai Allah yake kai kuma tsaya ma wai shin Allah ba shi ne yake da iko akan komai ba ku ba ku san haka ba Allah bai da iko akan abin da yake da da da da da da da da sulfana akan shi to dan ya canza ina ruwanka ba shi ya saukar da nabiyan ba sai ce to ya fata nabiyan na yau za a aiki da shi ai Allah na da iko akan komai ko to da haka sai Allah madaukakin sarki ya goranta musu da wannan to da malamai suka zo sukan suna bayani akan wannan aya sun yi kokarin bayyana me ake nufi da manan sa suka ce ya zo ne daga kalman annasku shine a kwate wani abu daga nan a dawo da shi nan ina fata an gane shi yasa kake ji ake cewa littafi nuskhatu kaza wato littafi da aka kwace daga wannan zuwa wannan jama'a gane wannan shi ko to Allah madaukakin sarki yana ainihin sauke wani hukunci ya kai sannan a gurguje kafin mu zo cikin bayanan ayan sosai malamai suka ce ka gane tukuna ayoyin alkur'ani akwai ayoyin ahkam akwai kuma ayoyin akhbar wato ayoyin da aka yi bayanin hukunce-hukunce yi kaza bar kaza an fahimta ko akwai kuma ayoyin da aka yi bayani game da akhbar labarai ne wanda suka zo ko dai suna bayani game da Allah mahalicci ko suna bayani game da wasu abubuwa da suka faru a tarihi ko suna bayani game da wasu abubuwa da za su faru nan gaba to waɗannan ayoyi da aka yi nasu to ayoyi ne da suka shafi hukunce-hukunce ku kiyaye babu wani aya wacce ta zo da bayanin akhbar da aka shafi babu duka sun kare ne akan hukunci ina fata gane sai yasa zaka zo ka ji an ba da hukunci mace da ainihin wato mijinta ya rasu a farkon al'amari aka ce shekara ɗaya za ta yi a ɗakinta ba za ta fita ba da aka ta kaba a da shekara ɗaya ake yi daga baya sai Allah ya zo ya shafe wannan doka sai kawo sabon doka sai ce yanzu mata su rinka yin wata hudu da kwana goma da Allah yanzu wannan sabon hukuncin bai fi daɗi fiye da wancan ba ba an kawo sassauci ba to irin haka ne fa hukunce hukuncin da Allah yake sauyawa haka a da an kawo dokan cewa a rinka aini wato fuskantar baitul maqdis in za a sallah yamma kenan yan sai Allah ya dawo sai ya ce a fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ku juya daga kallon yamma ku kalli al qibla da Allah da al qibla da yamma <laughs> ina ya fi dadin kwatance ma gaban an ya ko sai ma za ka ji ba wajen zai ce an yi yamma da kare saboda dama can sun fi kama can <laughs> sai aka ce a dawo alƙibla so haka hukuncen-hukuncen waɗanda suka fi sauƙi da daɗin mu'amala su aka rinka kawowa daga baya a gano wannan ke ko amma ayoyin da suka zo da bayani game da akhbaru labarai to shi wannan ba wanda aka shafe ko ɗaya jama an fahimci wannan da ke ko to sannan kuma suka ce daga cikin hanyoyin da Allah madaukakin sarki yake bi wajen nasku na aya akwai ɗayan hanyoyi guda uku akwai wasu ayoyin da an ɗauke karatun bayan da ana karantawa a cikin alkur'ani sai aka ɗauke karatun gaba ɗaya hukuncin da ke cikin ayan ita ma aka ɗauke ta gaba ɗaya da aka yi daga yanzu ba ayan ba hukuncin akwai kuma waɗanda karatun aka ɗauke amma hukuncin na nan ana aiki da shi akwai kuma ayoyin da an bar karatun ana karantawa amma kuma an daina aiki da hukunci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan sune bayanai da za mu zo mu tashi a kansu in Allah kai mu darasin gobe insha Allah saboda yanayin lokaci a nan za mu saurara mu ne wa kowa fatan alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da wannan dama na watan Ramadan da muka riska ya kuma sanya mu da cikin bayi da za su samu albarkan da wannan wata yake dauke da su mu wa kowa fatan alkhairi anan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah Amina.